أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم <clears throat> وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبا آه، ينقيسوا سواتا الدين المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddarawarsa gashi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna talatin ga watan sha ɗaya shine watan zulƙada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 domin ci gaba da karatu wannan littafi na muwatta ta imamu malik ruwaye yahya bin yahya al al-andalusi daga babban malamin sa na hadisi na duniya imamu darul hijra imamu malik Allah ta'ala ka ji kansu da rahama baki daya kuma wannan shine darasinmu na 176 a cikin wannan littafi mai albarka inda yau za mu tashi kitabun riba ko ka ce kitabun raba ana yin kasara ga ra'un sa'annan ana yin fataha gare ta ko a ce arriba'u ko a ce arraba'u duk an roito a haka a wajen malaman luga na harshen larabci saboda haka wannan babe babe na wanda yake mai matukan muhimmanci musamman mu a cikin al'umman musulmi saboda takaci wanda iyaye suke yi wajen abin da ya shahi shayar da 'ya'ya duk lokacin da an ka ce mutum ya sha nonon mace kafin a yayi ta kafin ya wadatu daga abinci to wannan matar ko da ba ita ta duka ta haihe shi ba ta zama uwarsa sannan duk 'ya'yan da ta aura ta haifa waɗanda sun ka gabata da waɗanda ta haifa yanzu da waɗanda za su zo baya duka sun koma ikhwatan lahu sun zama ‘yan uwansa ba ya halatta aure tsakaninsa da su ko ya kasance mace ce ta ɗauki wannan yarinyar ta shayar da ita ta ɗauki wannan ta shayar da ita to kunga sun zama ‘yan uwa ba ya halatta ga wani ya haɗa su da aure lokaci guda ya aure wannan ya aure wannan ba ya halatta domin yan uwan juna ne su kunga yana da muhimmanci kwarai ya kasance wannan babe al'ummar musulmi sun san abin da ya tattara na abin da ya shahi hukunce-hukunci a shehu khalil a cikin littayensa muktasar a babin riba da ya zuzi magana akan abin da ya shahi abin da ake ce mashayarwa shewa khalil ya ce husulu labanin mura'a shine saduwar nonon mace wa in mayyitatan shewa khalil ya ce ko da wannan matar ta mutu ne ta rasu ta koma ga allah maɗaukakin sarki ya sha nononta ya ce wasu haka na abinda ake ce ma shayassuwa mutum ya sha nonon wadda take ko da ƙaramar yarinya ta ya ce biwa jurin ausa'utsin shayarwar nan shin biwa jurin ɗura mai shi na an ka yi an ka zuba mai shi ta baki ausa'utsin ko ko shaƙa masa shi an ka yi an ka zuwa masa shi ta hanci auku kudatin ko ko a'a ta bayansa ta duburarsa an ka zuba masa wannan ruwan nono ta kunu giza'an wanda yake kasancewa kalaci gare sa au kulida ko ya kasance wannan nonon an cuɗanya shi da wani abu ya kasance an ɗebo nonon wannan an ɗebo nonon wannan sai an ka haɗa an ka ba shi to ana ambatonsa dai shayarwa ko ko aka ɗebo nonon matar aka haɗa shi da zuma ko aka haɗa shi da ruwa to in ya kasance nonon nan yarin jayarwan nan ko yarin jayar maganin nan ko yarin jayar zuman nan da an ka zuba to ana ambatonsa dai ya sha nonon wannan matar shi na mai muktasar ce la ba banda inda abin an ka cuɗanya abu da wannan ruwan nono wannan abin da an ka cuɗanya ruwan nono da shi shi ya rinjaya kenan ya fi nonon yawa to wannan kaga ba ambatonsa abin da ya shaye shayewa ce wala kama in asfar haka nan kamar ruwa waɗanda suke fatsi-fatsi ko waɗanda suke suna da ja haka nan wa bahimatin shewa khalil ya haka nan dan dabba ta shayar da yaro nono to ba a cewa wannan yana haramta to kana iya cewa yaya haka za ta kasance a ce in dabba ta shayar da mutum wannan baya haramta ai mutum bai auren dabba to ai yana yiwuwa ita wannan dabbar ta sha a ɗibi nononta a ba wannan ya sha ƙaramin yaro a koma a ɗebo nononta a ba wata yarinya to kaga inda ai mace ta ɗan adam ta shayar da su haka aure tsakanin su haramun na to amma in dabba ta ba ya zama haramun to shi na cewa kalli ya ce wa bahimatin haka nan dabba dan ya sha nonon dabba ba a cewa yana haramtawa waqti halin bihi haka ne inda an kai mai kwalli da shi wannan nonon to dukkan waɗancan abubuwa da shi shewa khalil ya ambata in bancin waɗanda ya toge ya ce muharramun wannan duk yana haramta amma da sharaɗi ya ce in hasala fi haulaini in wannan shawar da an mai ya zuna a cikin shekara biyu audi ziyarati shaharaini ko shekara biyu da wata biyu yace illa in yastaghniya shehu khalil yace sai inda yaron nan dama ya wadatu da abinci walau fihi ma koda cikin waɗannan shekarkaru na in ya kasance koda cikin shekara biyu din ne amma ba ya bukata zuwa ga abinci an gane ko ba ya bukata zuwa ga abinci kenan abincin bai da wani tasiri nonon bai da wani tasiri ga jikinsa to wannan ba ya haramtawa sai yake cewa ma haramahun nasbu abinda dangantaka ta tsatso take haramtawa to kowannen shayarwar ita ce take haramtawa to saboda haka kun ga gaskiya wannan babe babe na wanda yake mai matukar muhimmanci dole na mu yi kokari mu fahimci abin da wannan babe ya kunsa saboda haka shi na yace babu ridaati sabir babi mai magana akan abin da ya shayi shayar da ƙaramin yaro kun ga hatta rawa ga ta addinin musulunci bai ban mu a haka ba ya tsara muna ga nonon wadda in ka sha ta haramta gare ka ga lokacin da in ka sha nonon mace ba ta haramta gare ka ba kuma wannan faɗa ce ta Allah dan Qur'ani ya ce wa ummahatukum allati arda'nakum haka nan da iyayenku waɗannan da sun ka shayar da ku haramun naku aure su Allah ce wa akhawatukum min ar rada'a haka nan da yan uwanku na abin da ya shahi shayarwa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa ya harumu min ar yana haramtawa ta bangaren shayarwa ma ya harumu min al-wilada irin abin nan da kasa yana haramta suwa ta bangaren abin da ya shahi haihuwa a ce ga mace uwarku guda ubanku guda kaga haramun naka aure ta ko a ce ga mace uwarku guda da ita haramun naka aure ta ko a ce ga mace ubanku guda da ita kaga haramun naka aure ta ina fata an fahimta eh yana halatta wannan bai haramta suwa kamar yadda za mu ji insha Allah حدثني يحيى عن مالك يا يا با لابا دغ مالك عن عبد الله بن ابي بكر دغ عبد الله بن ابي بكر عن امره بنت عبد الرحمن دغ امره يا عبد الرحمن ان عائشه للي عائشه ام المؤمنين uwar masu imani kenan mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akhbaratha ta ba ta labari tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare sa in ji in ji ita Aisha kana indaha tace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a wurinta kina a gidanta an gane ko wa annaha sami'a sauta rajulin lalle ta aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidanta sai ta ji sautin wani namiji ya sta'azinu fi baiti hafsa yana neman izini a bashi dama yana neman izini ya shiga ina ya shiga gidan hafsa mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalat aisha sai aisha tace wa qultu ya rasulullah aisha tace sai ni ya manzon allah haza rajulun yasta'zinu fi baitika wancan wani mutum na wani namiji na ya annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman izini ha yasta'zinu yana neman izini ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi baiti hafsa ya shiga gidan hafsa mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun san hafsa aiko da ya sayi da na umar radiyallahu an dama ita aisha ita ko ita cewa ita ce da ya sayi da na abubakar radiyallahu anhu sai aisha ta ce ya manzon allah sallallahu alaihi wasallama ina jin huwa sautin wani namiji ga yasa yana neman izini yana nema a bashi dama ya shiga gidan ya shiga gidan hafsa saboda mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a gidajensu a wuri ɗaya suke kamar gida gudana amma kuma an yayyanka kowace da nata kowace da nata haka waɗannan ɗakunan mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke qalat aisha sai aisha tace fa qultu ya rasulullah ya manzon allah hadha rajulun wannan wani namiji ne yasta'zinu fi baitika yana neman dama ya shiga a gidanka inda hafsa take فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare yace urahu fulanan manzon Allah ce ina zato ina tsammaha wane ni li'annin ga wani anni hafsa min na abin da ya shayarwa idan aka ce wanda ya ta ɓangaren mahaifin mutum ko ba shi ne ammi ba shi ne ammi ɗan uwan mi ɗan uwan mahaifi ko ya kasance wansa ko ya kasance kanansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce urahu manzo Allah ya ce ina dan mahat fulanan wani ne la anni li hafsata anni ga hafsa min arba'ati na abin da ya shahimi na abin da ya shahi shayarwa faƙalat aishatu sai aisha ta ce ya rasulallahi ya manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare sa Lauka na fulanan hayyan shi yanzu dawa ne ya kasance ra'ayi li'annaha na anninta ita wa aisha min arba'ati na da ya shaye shayewa dakhala alayya kenan yana halatta shigo na ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa yace na'am eh inna ar-rada'ata lalle ita shawa tuharrimu ma tuharrimu al-wilada tana haramta suwa irin abin da ka san bangaren haihuwa yana haramta suwa yanzu idan aka ce mace ga mahaifinta yana halatta ta aurewan babanta yana halatta ta aure kanan babanta kaje ai shine amminta ko ba haka ba to wanga mutumin wanda yazo yana neman izini ya shiga wajen Hafsa ya sha nono guda tare da Sayyidina Umar radiyallahu anhu baban wa baban Hafsa mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama mi kenan gare ta eh ya ga babanta yadda sayyidina Umar ya haramta gare ta haka shi ma wannan bawan Allah ya ne ya haramta gare ta ina ta mun fahimta to shi na ita Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai take tambayan manzon Allah to da a na wane yana raye ta ambaci wani anni nawa dan uwan mahaifinta dan uwa kenan dan uwan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana shigowa gara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ya halatta shiga wurin saboda ni saboda ba halatta ya aure ki ke ma ba halatta ki aure sa tunda haka na ya halatta ina ba ta an gani to Allah ta'ala ya ƙara ganar da mu wa haddathani an malikin ya bani labari daga malik an hisham bin urwa daga hisham dan urwa an abihi shi ku ya daga babansa an aisha daga Aisha ummul mu'minina uwar masu imani annaha qalat Aisha ta ce ja'a ammi min ar-rida'a dan uwana ta bangaren sharuwa yazo yasta azinu alayya yana neman izini a wurina yasta azinu alayya yana neman izini ya shigo a wurina an gane ko wannan dan uwan da take magana wannan amin da take magana shine wanda ake ce da shi afla ya zo sajinu alayya yana neman izini shiga wurina fa abaitu an azana lahu aisha tace sai na ki baya dama ya shigo ya zo yana sallama yana neman izini tun da ka san ko ka ka ka yi sallama sai ka nemi izinin ka shiga cikin gida assalamu alaikum a adakun. ka yi sallama in shigo an ce shigo sai ka shigo an ka ce ka koma sai ka koma fa baitu an agana lahu alayya hatta as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya nemi izini ya shigo gidana aisha ta ce a'a ai sai na tambi annabi sallallahu alaihi wasallama an zalika menene hukuncin haka ya manzon Allah ga wane nan ya zo amma ya sha nono guda tare da mahaifina waye mahaifinta waye mahaifinta sayyidina da na abubakar fasaltuhu an zalik faja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aisha tace sai manzon Allah ya zo fasaltuhu an zalik nittan bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga wani nan ya manzon Allah ya zo dan uwan dan uwan wanda ya sha nono guda da mahaifina faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu wa ammuki manzo Allah ya ce ai ammin kina dan uwan mahaifinki ne fa'azini lahu ki bashi dama qalat tace fa kuntu ya rasulullahi tace ya manzon Allah inna ma arda'atni almar'a tace ya manzon Allah inna ma arda'atni almar'a mace ai ta shayar da ni wa lam yurdi'ni ar na namiji bai shayar da ni ba fa kana sai ce innahu ammuki ai eh, ammin kina falyalij alayki ya shigo a gunki an gane wannan bawan allah da ya zo shi ita aisha matar da ta shayar da ita nono to kaga ai tana da miji ko ba haka ba to wanga mijin ɗan uwa ne na shi na yanzu ina ba ta an fahimta ba ba ɗan uwan shi a sayidina abubakar ta ɓangaren shayarwa ba ɗan uwan matar da ta shayar da ita aisha to mijinta to ɗan uwan wannan mijin na ina ba ta fahimta to kaga tun da wannan matar ta shayar da aisha mijin wannan matar ya zama mahaifi gare ta ko bai zama ba ya zama to ɗan uwan wannan mijin shi na yanzu ya an ka ce wan baban mace ko ƙanan baban mace yana halatta ta aure ba halatta ina ba ta amfani su gaɓar da kyau to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu muki. ai shi ma annin kina falle lija alaiki ya shigo gunki saboda ita Aisha tana ganin a ah, ai matan ita ta shayar da ita ba yawan can mijin ba eh to eh to nonon nawa na wa musabbabin a samu nonon ha ita Aisha ta sha wannan mijin ina fata an bayanta shi na ta ce ai mata ta shayar da ita ba wani ba wannan namiji ya shayar da ita ba waye idan aka ce mace ga mahaifiyarta ga mahaifinta mahaifinta yana da ƙani ko yana da wa an fahimta ko yana da ƙade ko yana da wa to kun ga zai halatta ne babu aure tsakaninsu to haka nan ma ta ɓangaren shayarwa saboda haka sai ta ɗauko wancan hadisi ya mu min raba'a, ma ya mu min alwilada yadda kasancan ɓangaren abin da ya sha haifawa. ‘yan an ka ce ga wan babanta ga kanan babanta ba halatta ta aure haka nan ma idan namiji ya sadu da mace ruwan nono sun ka kawo ina fata an fahimta mace ta sha ta ai ba shi ne babanta na asali ba ba shi ya haife ta ba to yannansa da ƙannansa ba ya halatta ga mace ta yi ta aure su shi na nan ta ce inna ma arba'at nil mar'a ai mace ta shayar da ni wa lam yurbi'ni rajul wanga namijin ba shi ya shayar da ni ba fa kala annabi ce innahu ammuki ai annin kina dan dan uwan mijin matar da ta shayar da kina fal yalija alayki ya shigo a gunki qalat aisha sai aisha tace wa zalika wancananka ba'da ma duriba alaina hijabu. ta ce bayan an sanya shamaki bayan an saukar da ayan neman izini in za a shiga a cikin gida kaga wannan yana nuna muna farkon musulunci babu wannan kowa na shiga gidan wani kuma kawai fata haza kai baka neman izini to saboda haka Allah subhanahu wata'ala daga baya sai aka saukar da hukunci daga Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi aure kamar yadda yazo cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shirya walima a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shirya walima aka kira sahabbai suka zo aka cika gida aka yi abinci kowa ya ci to bayan an ƙara cin abinci marmakin kowa ya tahe sani inda yi sai sashen sahabbai sun ka zauna suna ta hira kuma ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya shiga wajen iyalinsa manzo Allah ya fita waje ya dawo wasu kan sun tafi wasu kan sun kai zaune suna ta hira sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin eh, gaira na ina Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam illa an yu'zana lakum sai in an ba ku dama ila ta'ami an ga kira ku zuwa ga abinci gaira nazirina ina ko shi ba ku ce ku yi dako da ku kuna jira ne nasa ba abinci na busa ah, huta ku je ku yi zazzaune a dafa a Allah ta'ala ce idan dai an ka kira ku ku je amma fa idza idan kun ka ci to kowa ya sani inda yi kowa ce ya sani inda yi wala mustanisi na li hadis ku zauna kuna hira Allah ce na zalikum kana yu'zin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum aqharu liqulubikum wa qulubihim Allah ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana inda Allah azima to shikenan daga ran nan sai an ka saukar da hukunce hukunce Allah ta'ala ya gaya muna gashi in za a shiga gida a nemi izini kada ku shiga buyutan gaira buyutikum hatta tasta'nisu wa sallimu ala aliha to daga ran nan sai an kaso to shi na nan Aisha take magana qalat Aisha wa zalika wancanan ka wagga matsala da ma duriba alaina alhijabu bayan an sanya shamaki bayan an saukar da aya ta abin da ya shafi kulle ko ta neman izini in za a shiga a gida وقال aisha عائشة ستتشي يا هرم ينا هرمتا من الرضاعة na abin da ya shahi shayarwa ma ya harumu min alwilada abin nan da yake haramta suwa na ni na abin da ya shafi haihuwa wa ni an malikin ya ba labar daga malik an ibini shahabin ya ju daga dan shahab an urwata bin zubair daga urwa dan zubair an aisha daga aisha ummul mu'minina wa masu imani annaha akhbaratuhu lalle ta ba shi labari anna aflaha lalle afla wane ne a aflah a abil qu'aisi dan uwan abil a jaa yasta'zinu alaiha kaga an fito da sunansu yanzu ƙarara. ya zo yana neman izini gunta wa huwa muha. shi aflah ɗin tan annin tana minar raba amma ta bangaren abin da ya shahe shayarwa ba da an unzila hijabu bayan an saukar da aya ta neman izini ta kowace mace ta zauna cikin gida kalata ce baitu aisha ta ce sai niki an azana lahu alayya e mai izini ya shigo walamma ja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya zo akbar tuhu. sai ni ba shi labari billabi sana'at ga abin da na aikata ba mara ni manzo Allah ya izini ya bani dama ce an an an azana lahu alayya tace yi masa ita manzo Allah ya ce in ba shi dama babu komi ina ba ta an gane kenan shi afla shine ni a dan uwan mijin matar da ta shayar da Aisha an bai shi gabar da kyau kenan mijin matar da ta sha da isa sunansa adil ƙwa'aiki shi ne mijin matar ne da ta sha da aisha shi akula wanda ya zo yana neman izini ga aisha ɗan uwan mijin wannan matan nan ina ba ta an fahimta yadda kasancan yan an ka ce mace gata ga mahaifinta wane bai halatta aure tsakaninsu haka nan kane ne babu aure tsakaninsu to haka nan ma in mace ta shayar da mi ta shayar da mace wannan mijin na wannan matar ba ta aure ne wane ba ta aure ne kane ne ba ta aurensa وحدثني عن مالك يا بالا بعد مالك عن ثور بن زيد daga ثور عن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس daga عبد الله بن عباس annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa ma kana fil haulaini duk abin da ya kasance a cikin shekara biyu wa in kana masatan wahida ko da tsutsa gudana fa huwa yuharrim to yana haramta suwa ku kiyaye muna waɗannan hadisai dan za mu kai za mu kawo wata ruwaya ta Aisha wadda ke nuni ko da ka girma ka balaga ka sha nonon mace tana iya haramta gare ka amma wannan ba a kan su jumhur na malamai suke ba hadisai waɗanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah ce abinda ke haramtawa sai abin ya cika uwa hanzanya sai abinda an ka sha wanda ke tsirantar da naman jiki ina ba ta an fahimta saboda haka wancan A hadisin da an ka samu wannan khasun ne ga shi salim kamar yadda za mu zo in sha Allah wa haddathani an malikin ya ba daga malik an ibn shahabin daga dan shahab an amru bin sharid daga amru dan sharid anna abdullahi ibn abbasin lalle abdullahi dan abbasin su'ila an tambayi an rajulin daga namijin da kanat lahu imra'atani wanga namijin yana da mata guda biyu fa arda'at ihdahuma gulam dayan matar ga dayan su sai ta shayar da wani yaro an gane ko wa arda'atil ukhra jariyata mata ce guda ita ku sai ta shayar da wata yarinya faqila lahu aka ce ma dan abbas hal yatazawwajul gulamu li jariyata shi yaron can da matar can guda ta shayar yana auren wagga yarinyar da ɗayan matarsa ta shayar faqala abdullahi dan abba zai ce la aha alliqahu wahid ai duk sado guda ce duk abu guda ne nonon da ya kuku ga an ka shayar da wancan yaron shi an nonon da ya kuku ga an ka shayar da ni an ka shayar da wancan yare duk nonon wa an musabbadin sa wanga ne ne saboda haka ba ya halatta ina ba ta an fahimta to anan akwai wani ilgas wanda su malamai suke ta tasowa akwai nau'in mata guda shidda waɗanda suke su ba su haramta gani ba su haramta ga mutum ba su haramta ga abin da ya shahi mutum akwai abin da ya shahe ummu uktaka ummu uktaka uwar ƴaƙuwarka ƴaƙuwarka ta ku guda ubanku guda an gane ku guda ubanku guda da ita sai wata mata ta shayar da ni ta shayar da ita ita ta zama mi gare ta ta zama uwa to kaiwa eh ba ta zama hukkawa dan baka sha ba tun da ita ta sha to ita ta zama wata amma kaga gashi ku guda ubanku guda da ita to wanda da ta sha da ita kana zuwa ka auro ta kai kawai don baka sha ba ko ka sha baka sha ba haka nan uwar dan uwanka ku guda ubanku guda sai wata mata ta shayar da shi wannan matar da ta shayar da shi haramun na ya aure ta haramun na ya aure iyayenta haramun na ya aure iyayenta amma kai kana zuwa ka amrita kana zuwa ka wata kana zuwa ka amra ɗayarta kai amma ga ɗan uwanka na uwanku guda ubanku guda ko uwanku guda ko ubanku guda shi haramun na gare ya aure su amma kai ni ya halatta ni ya halatta ka aure to suna cikin mata guda shidda waɗanda an ka toge waɗannan ba haramun na gare ka ba kai ka aure su wanda mai risala zai ya kawo su Allah ya ƙara taimakon wa da an malikin ya ba laba daga malik an nafi'in daga nafi'in an abdullahi bin umar lalle abdullahi dan umar kana ya kulu ya kasance yana cewa la rada'ata babu shayarwa ba a cewa an shayar illa liman urdi'atis sigari sai wanda an ka sha lokacin yarantaka wala rada'ata likabirin saboda haka babu shayarwa ga wanda yake mi ga wanda yake babba saboda haka sharaɗin shayarwa ya kasance cikin mi cikin shekara dan qur'ani ni ma yace wal walidatu rud'ina auladahunna hawlayn kamilayn kuma ita an magana da mun ka ta mai muhtasa kaga abdullahi dan umar yake cewa la raba'ata illa ma urdi'a fi sirri wa la raba'ata li kabirin sannan babu sharuwa ga wanda yake babba abinda yasa kun ga tun can farko na ce muku kun ga fatawa abdullahi dan abbas can ga fatawa abdullahi dan umar to yanzu wanda zai so ya ce ma wai in mace ta sha da babban mutum ta haramta gare sa to kenan ya abdullahi dan umar gane karatu ya yi kenan abdullahi dan abbas gane karatu to kuma ya ɗauko wannan karatuwa akwai aiki ba don mi kenan duk namijin da zai sha nonon matarsa kenan ta haramta gare sa ko a gaba to kaga kuma an zo da wani tsanani a cikin addini ko to kuma shi Allah maɗaukakin sarki ai ya sauƙaƙa muna ta harshen wa ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka sharaɗi na shayarwar da ke harantawa sai ya kasance cikin shekara biyu ko da ƙari da wata biyu kuma ya kasance yaron bai wadatu daga abinci ba in wadatu daga abinci nonon kenan dai da wani amfani ga jikinsa dama nonon in ka sha a wannan lokaci to wani abu zai bayyana ga jikinka naman zai tsiranta cikin jikinka nani na musabbabin wancan nonon da ka sha wa haddathani an malikin ya ba labari daga malik an nafi'in daga nafi anna salima bin abdullahi lalle salim ta abdullahi bin umar dan umar akhbarahu ya ba shi labari anna aishata lalle aisha ummul mu'minina uwar masu imani arsalat bihi ta aika da shi wa hoyo rudon shi ana shayar da hi ila uktiha zuwa ga ƴaƙuwarta ummi kalfumin ita ce ummi kalfum binta abi bakar ne siddiq abubakar siddiq faƙala sai ta ce arzi'ihi ki shayar da shi asharar ba'atin shawa guda goma hatta ya da kula alayya har yanzu yana shigowa gare ni qala salimun salimu yace fa arda'atni ummu kalfumin sai ummu kalsumin ta sha da ni salasa raba'atin shawa uku mamari marida sa'annan ta yi rashin lahiya falam turbi'ni ba ta shayar ni ba gaira salasa raba'atin in bancin shawa uku falam akun ban kasance ba adakulu ala aisha ina shiga wajen aisha min ajali saboda anna umma kalsumin lalle umma kalsumin lam tutimma ashara raba'atin bata shayar garan ni sharuwa guda goma ba shi ma bayani zai zo wa haddathani an malikin an nafi'in anna safiyata binta abi ubaidin lalle safiya ya abi ubaidin akhbaratu ta shi labari anna hafsata lalle hafsa ummul mu'minina uwan masu imani arsalat bi asim bin abdullahi ta aika asim dan abdullahi bin sa'ad dan sa'ad ila ukhtiha wajen uwarta mata bintu umar ibn al-khattab ita ce fatima ya umar dan khattab turdi'uhu ta shayar da shi ashara da'atin shawwa goma li yadkhula alaiha wai domin yana da dama ya dinga shigowa wurinta wa huwa sagirun alhali yana karami a ashad dahi fa fa'alat sai ta aikata fa kana yadkhulu alaiha saboda haka ya kasance yana ni yana shiga a wurinta domin me ta zama ƴan mahaifiyarsa kenan ta zama khalasa wa haddathani an malikin ya ba labari daga malik an abdurrahman bin al daga abdurrahman dan qasim an abihi daga babansa annahu akhbarahu ya ba shi labari anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama lalle aisha matan manzon Allah kana yadkhulu alaiha ya kasance yana shiga wajen aisha wani na man arba'athu akhawatuha duk wanda yan uwanta mata sun ka shayar yana shiga wurinta wa banatu akhiha haka nan kuma da ɗiyan ɗan uwanta wala ya da kulu alaiha amma zai shiga wajenta man arba'ahu wanda ya shayar da shi nisa'u ikhwatiha mata na abin da ya shahi yan uwanta wa haddathani an malikin an ibrahim bin uqba annahu sa'ala sa'id ibn al-musayyib an tambi sa'id dan musayyib an ar-rada'ati me ake ce mashawa ya sa'id bin al-musayyib kun ga dai imamu malik ko tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama haka an ka gangaro an ka tuga mata annabi sallallahu alaihi wasallama an ka fito daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ka fito garka su Abdullahi dan Umar su Abdullahi dan Abbas duk ga abin da sun kace ko ba haka ba aka zo ga su Salim dan Abdullahi aka tsare yanzu an taho kuma akan tabi'ai Sa'id bin al-Musayyib an ar-raba'a me ake ce mashawa faqala sa'idun sai sa'idu dan musabe ya ce kullu ma kana fil haulaini duk abin da ya kasance cikin shekara biyu wa in kanat qatratan wahida yace ko da digo gudana na nono ya kwada cikin cikin yaro in dai cikin shekara biyu ne fa huwa yuharrimu yana haramta shi za a karanta cikin mai risala wa in masatan wahida ko da tsutsa guda yayi wa ma kana ba'da al-hawlaini sa'idu dan musabe yace duk abin da ya kasance bayan shekara biyu aka shayar da mutum fa inna ma huwa ta'amun ya'kuluhu yadda ka san tona yake ci an gane ko duk abin da ya kasance bayan shekara biyu an bayanta to dan mace ta bashi nono a wannan lokaci to yadda ka san mace ta dauko tona ta bashi ana cewa mace ta ba mutum to ta haramta gare qala ibrahim bin uqba ibrahim dan uqba ce summa sa'altu urwa ibn zubair sa'annan ni tambi shi urwa dan zubair fa qala yace misla ma qala sa'id ibn musayyib shi ma faɗi irin abin da sa'id dan musayyib ya faɗa wa hadathani an malikin أن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب ناجي سعيد بن المسيب يقول أنا سوى لا رضاعة باب شاروا ودع ذا أكدا ياد إتا أتي متي تا حرمت غمتن إلا ما كان في المهدي sai abinda yaro ya kasance yana cikin raggan goyo ana goye da shi lokacin da ake goya shi kenan wa illa in ko ba haka ba ma ambatan lahama waddama wa illa ma ambatan lahama waddama sai abin da ya kasance in an shayi yana tsarantar da nama kuma yana sa jini ya kawwano ya samu ta musabbabin wannan nono to kaga shi na can su malaman zikiru in ka karanta tun daga risala ka karanta askari ka karanta a ƙarabul ka karanta muktasar suke cewa ko da cikin shekara biyu na in ya kasance istaghna an ta'am ko ya sha da wani tasiri ga jikinsa zai haramta suwa domin akwai yaron da za a ga shekara ce ɗai da rabi sai ga baya buƙatar nono mahaifiyarsa tana kamo shi ta baya ce bai bukata bai su saboda ni Allah ya masa kira mai kyau ko ba haka ba ya kai ma nonon baya da bukata da shi ko da aka kai lokacin yayansa ma shi baya da bukata da ni baya da bukata da nono to tunda baya da bukata da shi ko an shayar da shi wannan bai mi bai haramta suwa domin ni domin wancan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da muka karanta mu manzo Allah ya ce la rida shayarwa ba ta amfana suwa illa ma fatakal am'a'a sai abin da an ka sha ya cika mi ya cika uwa hanzanya manzo Allah ce kuma wa kana qabla qabla al-hawlain ta kasance gabanin mi gabanin shekara biyu wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa ma shadda al-ard sai shawar da ta sa nama ya fito ya yi tsauri ya tsarantar da ni ya tsarantar da abin da ya shafi nama saboda haka duk ruwa yadda za a samu ta cewa an samu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta shayar da wani babba mai yawan shekaru ta haramta gare sa wannan ya nuna kususiya ta ta wannan bawan Allah saboda mi saboda waɗanga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da yace shayarwa ba ta amfana suwa illa ni illa ma kana qabla al sai abin da ya kasance ni gabanin shekarar to shi ka nuna wancan khususiya ce ta wancan bawan Allah hadisin na nan ta yi wa haddathani an malikin an ibn shahab annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa ar-raba'atu sharwa qaliluha wa kathiruha ya da mai yawa kun ga so ibn shahab malaman sai imam maliki ya zauna gabansa ya yi karatu ai kaga cewa an kai wa ne an malikin sai an ga cewa an ibn shahabi kaga shi wancan sa'id bin al shi ma tabi'i ne annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa ar ita dai shayarwa ga mace ko namiji qaliluha wa kathiruha kaɗan da mai yawa tuharrimu tana haramta suwa warraba'atu min qibalir rijali tuharrim haka nan shawa ta bangaren maza ita ma tana mi tana haramta suwa qala yaya yaya yace wa sami'tu malikan yaqulu naji malik yana cewa ar-rada'atu shawa qaliluha wa kathiruha ya kaɗan da mai yawa idza kana fil haulaini in dai ai cikin shekara biyu to mu tana haramta suwa fa amma ma kana ba'da al-haulaini amma idan an ka shayar da yaro bayan shekara biyu fa inna qalilahu wa kathirahu Ɗan kaɗan da mai yawa la yuharrimu shay'an bai haramtar da komi wa inna ma huwa bi manzilati sa'a duk abin da ya kasance bayan shekara biyu to matsayinsa guda da abinci yadda kasan mace ta ba mutum to to shi na kawai saboda haka kaga bai haramta suwa shi ma bai zama haramun ba in ya kasance bayan shekara biyu babu ma za a fi raba'ati ba'da al-kibar lokaci yayi to shi na wannan nasin insha Allah wanda ke nuna bayan mutum ya girma in mace ta shayar da shi zahirin nasin yana nuna ni ya haramta amma waɗancan hadisai su kai masa kai kuma nan za mu dakata insha Allah sai Allah ta'ala ya nuna mana wani sati sai mu ci gaba abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe muna baki daya sai mu karanta Fatiha da salati annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك